Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kebla FM. Wannan lokaci za mu yi tattaunawa tsakanin mu da wato bawan Allah mai suna Malam Mai Barota. Malam Mai Barota malami ne wanda yake Allah ya ba shi karatu kuma Allah ya ba shi karfin yin karatun nan. In na ce Allah ya ba shi karfin yin karatu bi ma'ana yanda karatun yake zai baka karatun ya warware maka karatun in ba ka famce ba ka mishi tambaya kuma ya kara warware maka yana da hakurin wannan sa'annan kuma ba jiya ko yau ya so karatun ba ya jima da Allah ya bashi wannan wato ni'ima da baiwan yin karatun yana ciki arwa yau ya yi karatutuka da dama kan tafiti da dama a wannan lokaci zai engage on cable fm again kan wani tambaya da muka mishi wanda zai ƙara muna wato bayani domin mu ƙara cin hafani insha Allah malam mai baruta shak mai baruta muna maka sallama na musulunci muna ta assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh shek <clears throat> wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh muna fata da kai da iyali kuna lafiya. A ah, muna nan lafiya kalau alhamdulillah. Masha Allah. shaik wato wannan lokaci a tambayan da muka aje na wannan topic shi ne bayin Allah, akwai bayin Allah in aka ce bayin Allah akwai annabawa akwai waliyai ga bayin Allah nan mu fidda wa wato annabawan mu aje gaifi mu aje gaifi mu cire annabawan mu bar waliyan nan Shin tambayan ana ya ci amfanin waliyi a duniya lahira kuma a ci amfanin waliyi ko dai a'a waliyi aikin shi daban in yayi alheri yana tare da shi da shi sannan kai kuma kai naka in nayi nawa yana tare da mu da mu to kai yanzu in aka ce kai waliyi ne wani ya zo kuma na maka maka hidima ce wai Ya ce amfaninka wasu suka ce ƙarya ne ba wani amfanin waliyin da zaka ci waliyi aikin shi ne aikin shi kai kuma ka yi naka in kun gamu can kiyoma ma haka wali zai ganka yana gudu bai san kana nan ba shi dai ya ikon Allah da ku zo ku sinti kawunan ku cikin aljanna tare amma ce wai shi yana da wani anya ko wani karfi wani iko gobe ka ce amfanin shi filin kiyama wasu suka ce wai bai kara faruwa kowa da aiki shi amfanin waliyi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 بالإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يذكر كبيرنا فليس منا آه، سو ولي الله تبارك وتعالى الله يا ya سني Allah ya samar da su ne kuma Allah ya ajiye su ne su yi aiki irin aikin annabawan Allah da kuma irin aikin manzannin Allah. Su kuma manzannin Allah, Allah ta baraka wa ta'ala ya turo su ne su shiryar da al'umma kan tafarkin Allah kyakkyawa. Su raba mutane da shirka, su raba mutane da ma'asi sabon Allah. da raba mutane da munanan ayyuka wanda Allah baya so shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba su shiryar da al'umma zuwa ga addini da kuma kyakkyawan tafarki saboda makomarsu tun daga nan duniya ke kyawu makomarsu lahira ke kyawu to idan annabawa alaihimu salatu wassalam suka zo suka yi aiki suka kammala aikinsu suka tafi to Allah yakan bar halifofinsu a bayan ƙasa. Halifofin nasu a bayan ƙasa su ne waliyan Allah. Su annabawa ma da kansu tukuna hawa-hawa ne darajansu ba ta zama iri ɗaya ba wani ya fi wani daraja, wani ya fi wani martaba, wani ya fi wani matsayi. Zaka ji Ƙur'ani yana cewa a billahi min shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. a cikin alkur'ani Allah yana cewa tilkar rusulu fabbalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce wa'annan manzanni mun fifita darajar wasu akan wasu wani annabin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kai wani kuma daraja da martaba da ɗaukaka ba har a wurin Allah a saboda haka nan a malaman suna cewa rayana da annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. To a cikinsu kuma akwai wanda Allah ya zaɓe su ya fifita su da darajarsu da martabansu da kimansu da hurrumunsu da matsayinsu ya fi wa'yancan Allah ya zaɓa guda ɗari uku da goma sha uku. wa'annan ɗari uku da goma sha uku su kuma sun fi wa'ancin daraja da martaba da kima da matsayi a wurin Allah. A cikin ɗari uku da goma sha uku, Allah ya ƙara zaɓe guda ashirin da biyar ko ashirin da shida ko ashirin da bakwai. Su kuma sun fi wancan ɗari uku da goma sha uku in daraja da martaba da kima da matsayi. a cikin ashirin da biyar ɗin ko ashirin da shida ko da bakwai ɗin Allah ya ƙara za guda biyar guda biyar ɗin su kuma duk duniya da lahira ba mai darajarsu da martabarsu da matsayinsu da kimansu da hurubinsu su kuma duk sun fi shauran daraja da martaba da matsayi a wurin Allah guda biyar ɗin su ake ce ma ulul azami ulul azami ɗinnan su biyar ne a ƙaunin wani malamai kuma su hudu ne to amma bar mu ɗauki su biyar ɗin saboda za a ƙara warewa za a ƙara zaɓe zaɓa a cikin su Wani ulul azumi su ne wanda suratul ahzabi ta magana a kansu ta ce wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam Wani su ne ulul azumi guda biyar duk halittar Allah tun daga mala'iku da aljinu da mutane da duk abin da kasan Allah ya halitta ba mai darajar wa'annan mutane guda biyar wa minka nabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama wa nuhin wa minka wa min nuhin annabi nuhu wa ibrahima annabi ibrahim wa musa annabi musa wa isa da maryam da isa dan maryama wani su ne afdalu farkin lashi tabaraka wa ta'ala ba za ka taɓa haɗa su da martabansu da kimansu da sauran wa'ancan annabawa da manzanni ba. To a cikin dadiyar kan kuma <clears throat> Allah ya zo ya zaɓi guda ɗaya wanda babu kamarsa duniya da lahira. Shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Shi kan ya fi su baki ɗayansu daga farkonsu har su, babu kamansa Allah bai yi kamansa ba kuma Allah ba zai yi ba. amma fa ba dan Allah ya kasa ba ikon Allah ne ya zartar da haka ya kuma ya hukunta haka da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shine afdalu khalqillahi kuma shine ahabbu khalqillahi ila Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> to ashe kuwa in akwai daraja bambancin daraja a cikin halitta wani ya fi wani Allah ya fifita wani akan wani to wanda Allah ya fifita din nan ashe za a iya cin amfaninsa da albarkarsa a duniya da lahira misali mu ɗauko annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi ya tabbatar mana cewa idan alkiyama ta tsaya bayi suna tsaye ranar sashin alkiyama ana cikin tsananin zafin rana da jini ya kama mutane kowa gargadon laifukansa ko da yake a wannan ranar akwai waɗanda suna can cikin inuwar al'arshi suna bip sama abin da ake ba Allah ta muna cikin su amma duk shauran halitta ana cikin halin kakadita tayi, ana jiran ana jiran daga Allah masu zuwa aljanna su wuce Allah ya sa muna cikin su masu zuwa wuta kuma a kai su Allah ya tsare mu mutane za su tururuwa a zo a je a samu annabi Adamu a ce annabi Adamu ka je ka roƙi Allah ubangijinka wanda ya aiko ka din nan a hisabi mutane su huta yace ba zai iya ba wani abin ya fi karfinsa a je wajen annabi Nuhu shi ma a je a faɗa masa haka nan shi ma ya ce ba zai iya ba abin ya fi ƙarfinsa a ce wajen annabi ibrahim shi ma ya ce ba zai iya ba abin ya fi ƙarfinsa ya ce a je wajen annabi musa shi ma a je wurin ya ce ba zai iya ba abin ya fi ƙarfinsa a tafi wajen annabi isa alaihi musallatu wassalam a wurin annabi isa shi ma ya ce ba zai iya ba ya ce kuna son faɗa muku gaskiya kuna son ba ku shawara ta gare to ba wanda zai iya wannan aikin sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wurin annabi Muhammad shi kenan sai a yi tururuwa sai a dora sai a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ana zuwa a cewa annabi gashi gashi halin da mutane suke ciki zai wurin ubangiji ka roƙa mana a yi hisabin nan dai kowa ma dai ya huta har in wutan ma sun damu ko da wutan ma za ka yi saboda tsananin wannan rana rana ce yau mai yaji alil wulidanu shiban tsananin ranar Qur'ani ya ce ɗan da aka haifa jariri ma zai tashi da furfura. Saboda tsananin ranar, to da haka nan kowa ya damu a yi hisabi. Qur'ani yana cewa yau mutum halu kullum muradi atan amma arba a uku ne za ta hamlin hamdaha wata nasa su fara wa mahun bi su fara walakin na azaban lahi dalilin Ranar da mace mai shayarwa za ta iya fi yaro yana shan nono a kirjinta saboda bala'in wannan yini. na ran tashin alkiyama ta jefar da yaron ranar da mace za ta haihu ji alkur'ani ba san ma ta haihu ba dubi dai gumurgu irin na haihuwa dubi zafi da ciwo irin na nakuda amma wahalan wannan ranar har sai mace ma ta haihu da ta haihu ba to da haka nan wannan tsananin wannan ranar za a nemi mai ceto duk a rasa ba wanda zai ce halitta baki ɗaya sai an zo wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a ce ga abin da yake so ya yi a yi ya yi ya roƙi ubangiji a hisabi mutane su huta ana zuwa wurinsa sai ce ana laha ana laha ana laha ana laha wannan aiki na ne wannan aiki na ne ba wanda zai iya wannan aikin yau sai ni ba wanda ya isa a tunkari Allah ba wanda ya isa ya fuskanci Allah yau sai ni ba wanda ya isa ya magana da Allah ba wanda ya isa ya je wurin Allah sai ni sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya sujjada a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce daga kanka ya masoyina kaɗi ne kake so a yi maka ya ce ceto nake so Allah ya ce to an baka to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh, ya ceci mu ɗan al'ummansa mu ne ƙarshe amma mu ne farkon shiga aljanna annabi sai ya cece mu sannan ya samu annabawa su ma ceto ya cece su sannan kuma su su ceci al'ummansu to wannan hadisi sananne ne ba koyi ba ne ba ba wani malami ne kowace irin aƙida a duniya ko ne aƙidar malami ya san wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne ya isa ya wannan aikin rancashin alkiyama saboda cikin matsayinsa da martabansa annabawa da manzannin Allah manyansu da ƙananansu ba wanda ya sai taɓa kama kansa komai sai dai an zo an kama kafa da annabi rahma sallallahu alaihi wa sallam to da wannan za gane cewa wani ya koni a duniya da lahira wani kuma yana cin albarkan wani a duniya da lahira to sai mu dawo kan waliyan Allah da yake akan su kai magana su waliyan Allah magada annabawa ne yadda al'amarin yake akwai cikin sunayen Allah da siffofinsa akwai kudura Allah kuma shi ne mai iko alƙadir ko alƙadir suka sunayensa ne to kudura ɗin nan Allah ne kaɗai zai maka abin da duk duniya da lahira ba wanda zai iya maka wannan abin in mai daɗi ne ka ji daɗi mara daɗi ne kuma ka haƙura baka da yadda za ka yi kudura ake ce mata wannan duk wanda ya karatu ko da tauhidi ne ya san nan kudura ita kudura kaya ne na Allah ba wanda yake da ita duniya da lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala sai wanda Allah kuma ya ga dama ya ba shi aro kamar yadda Allah yake ba da aron mulki ba can baka da mulki kai ba mai mulki bane mulki kuma kayan Allah ne kayan Allah ne sufa ce da Allah Allah shi ne Malik yawmin din Allah shi ne malikin na yana faɗa mana kullum alƙalin lahumma malikal mulki idan Allah ya ga dama mulkin nan nasa sai ɗauka sai ya ba bawansa aro an ba annabi Suleiman an ba an ba an ba zaki nan dai duniya baki ɗaya mutum hudu ne suka mallake ta biyu musulmai biyu kafirai a nan inda kake da nema nan inda nake akwai shugabannin kasashe duka wannan mulkin da ke hannunsu Allah ne ya ba su aro. To, da haka nan Allah yakan ba da aron sifa, ya ba mai mulki mulki ya ba shi aron sifarsa a lokacin mai mulkin nan zai masa abin da a inda yake mulki zai masa abin da duniya ba wanda ya so ya maka in mai daɗi ne ka gode mara daɗi ne kuma ba ka da yadda za ka yi haka za ka yi haƙuri. to haka nan Allah yakan ɗauki sufarsa ya ba da alai kamar sufan ilimi Allah shi ne al'alimu Allah shi masani in ya ga dama sai ya ɗauki sai ya ba da aro sai mutum ya zama malami idan mutum ya zama malami ya samu ilimi ga Allah ya dawo sufar ilimi ya ba shi aro haka yakan ɗauki sufa ta wadata Allah shi ne alganiyu yana cewa inna la huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin shine ar-razzaq shine al idan ya ga dama sai ya dauki wannan sifa sai ya baka aro kai ma a dinga ce maka mai kuɗi ne dan ya baka kuɗi ya baka aron sifarsa to sifofin na Allah suna da yawa wanda yake ba da aron to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki wannan sifa ya baka aro a lokacin da kake da rai sai kai amfani da ita ta amfanar da al'umma amfanin da zai shafe su imma a duniya imma kuma amfanin ya shafe su har a nagara. ka haka ita kudura kaya ce ta Allah shi kaɗai ba wanda yake da ita sai shi shi kaɗai ke da kudura. To wannan kudurar ita ce yake ba annabawa da manzanni amma sai an sai an rage mata ƙarfi an sunsanye ta an rere ta sai ba annabawa ita idan ta koma hannun annabawa da manzanni a lokacin ba za a kira ta kudura ba a lokacin sunanta mu'ujiza mu'ujiza sunanta mu'ujiza annabin Allah manzan Allah sai ya aikata wani abin da duk duniya da ko mala'ika ko aljini ba zai iya aikatawa ba wanda wannan an san misalansu ba sai mun kawo suna nan da yawa annabawa suna da manzanni suna da mu'ujiza musamman wancan ulul azamin nan da muka faɗi suna da mu'ujizozi iri-iri ba sai mu kawo misalin su ba don kar mu ci lokaci <clears throat> uwa uba nan ce mu'ujiza annabi musallallahu alaihi wa sallama babu kamar sa kamar yake babu kamar ta a cikin halittar Allah to wannan kudura da Allah ya ba manzanninsa ta zama ta zama ta mu'ujiza wannan kudura da Allah ya ba manzanni ta zama mu'ujiza to ita ce Allah yake ba waliyan Allah bayan annabawa da manzanni Allah ya ba waliyan Allah amma idan ta zo hannun waliyan Allah a lokacin ba sunanta mu'ujiza ba a lokacin sunanta karama sannan ma za a sake rage mata karfi ba za ta kai karfin mu'ujiza ba kamar da mu'ujiza ba ta kai karfin kudura ba sai a rage mata karfi a saisaye ta a rairaye ta sai ta zama karama a hannun waliyin Allah waliyin Allah sai ya aikata wani abu wanda wani mutum irin sa dan adam ba zai iya aikatawa ba a duniya har a lahira to karama ba ƙarya ba ce karama gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita sannan kuma duk wani mutum musulmi malami ne ko wanda ba malami ba ya yarda akwai karamomi na waliyan Allah abin da zai tabbatar maka da wannan shine ayar alkur'ani da Allah yake faɗi a cikin surat yunusa aya ta 62 da aya ta 63 da aya ta 64 Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ala ina auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi hayati ad-dunya wa fi akhirati la tabdila li kalimati li kalimati Allahi zalika huwa al-fawz al-azim to idan mutum ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to dole imani da alqur'ani domin alqur'ani gaskiya ne to ga inda Allah ta baraka wata ya magana akan waliyai karara ayoyi guda uku cikin suratu Yunus yake ala ma'ana ku saurara aiki ku ji abin da ni Allah zan faɗi kamar duk halittar Allah an yi shiru ana sauraron sa sai Allah ya fara da harfin taukidi inna harfin taukidi ma'ana maganar mai ƙarfi ce lalle auliya Allahi waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba su da tsoro a kansu kuma ba su da bakin ciki Allah ya yaye musu ba tsoro a tare da su ba bakin ciki a tare da su Allah ya yaye musu kamar an tambayi Allah ya Allah ya ubangiji su wane ne waliyan nan naka ne Allah zina amanu wa kanu yattaquna su ne wa'annan da suka yi imani kuma suka hau mukami na kakawa har suka iso wuri ke kenan wanda suka yi imani kuma suka hau mukamin takawa da ayyukansu sun tsarkake ayyukansu sun tsarkake zuciyarsu sun tsarkake rayuwarsu sun tsarkake komai nasu sun zama na Allah har Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya karbe su sun yarda da Allah shi ma Allah ya yi sani shi ma ya yarda da su sai aya ta ƙarshe ta uku ta ce to wa'annan wadiyan nawa lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirati lahumul bushra suna da bisharori da ni Allah na ba su kuma suna da bisharori da ni Allah zan ba su sun duniya a nan duniya akwai bisharori Wasu fil akhirati a lahira ma suna da bisharori kamar an ce ma Allah a'a haka abin yake yake kwarai la tabdila li kalimatin lafiya ai babu canji ba canzawa a cikin maganganun Allah ni Allah in yi magana ba na canzawa wannan abin da na faɗi akan waliyan nan lahumul bushra suna da bisharori fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya wa fil da rayuwar lahira haka yake la tabdila li kalimatin babu canji a cikin maganganun Allah Allah bai canza magana ka ta mamaki sai Allah ce kar ku yi mamaki zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma da nake ba bayina waliyina wanda na yadda da su rabo ne mai girma ka shi rabo mai girma ba kwa da kwa ke samu shi ba rabon ma ko karami ya wani baya samu balantana mai girma da haka nan su waliyan Allah yana daga cikin rabo mai girma wanda in Allah ya raba da kai ya kasa da kai ya ba ka ka yadda akwai waliyan tukunna bayan ka yadda kuma akwai su to kuma ka sallama musu rayuwarka ka bi su ta daura ka akan tafarkin Allah su gyara ka su gyara zuciyanka su gyara imaninka su gyara aikinka ta hanyar koyar da kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hanyar ɗora ta akan kula da farillai na ibadu kuma su ƙara maka da wasu azkarai na nafilfili wanda zai ƙara haɗa ka da Allah su ba ka istijbari ba ka salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ka hailala ita ce la ilaha illallahu ɗora ka akan yawan karatun alƙur'ani a nuna maka duk abin da za ka aikata wanda zai haɗa ka zai samo maka yardan Allah kuma ya raba ka da fasadi. To duk mutumin da ya bi wani ya haka, ya yadda da haka, ya amince da su haka, suka ɗora shi akan wannan tafarki, wannan mutumin ya rabauta duniya da lahira, kuma zai ci amfaninsu a nan duniya, sannan kuma zai ci amfaninsu a lahira. ai duk wanda ya ɗora ka akan kyakkyawan tafarki ka rayu a kai ka mutu a kai da imani to ai ya sama maka amfani na duniya kuma ya sama maka amfani na lahira maganar zancen waliyan Allah karar abin asiri yake duk mutumin da ya race da wani waliyi ya rike wani waliyi ya zauna tare da wani waliyi kuma ya aikata aikin da wannan waliyin ya ɗora shi a kai aikin Allah da manzan Allah to wannan mutum ai zai rabauta zai ci amfanin wannan waliyin a duniya da lahira ya yi sheka ishara suratul kahfi a cikin suratul kahfi sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana faro tsaro a fili ba a koya ba inda kowa zai fahimta kuma ya gane cewa waliyan Allah suna da daraja suna da martaba suna da matsayi kuma za a ci amfanin su a duniya kuma za a ci amfanin su a lahira ya ishe ka ishara abinda wannan sura ta kafi ta karantar da mu ya ishe ka ishara abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar akan wasu samari waliyan Allah irin babban rabon da suka samu kuma ba su kaɗai ba. Ka dubi dai kare, ka san dai kare matsayin kare a addinin musulunci. Kare yana daga cikin abubuwa guda biyu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya magana a kansu. Annabi sallallahu Alaihi wasallama yana cewa إن الملائكة كو الملائكة لا يدخلون بيتا فيه قلب ولا سورة لا يدخلون mala'iku ba sa shiga gidan da yake a kare ko kuma gidan da aka aje hotuna irin wanda ake ajewa masu alaman binki binki da makamantansu mala'iku ba sa shiga wannan gidaje wannan hadisi sananne ne ma'arufi ne kuma hadisi ne hasani mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko gidan da aka aje sabbin hotuna to dubi irin wannan hukunci da musulunci yawa kare gidan da yake ma mala'ikun rahama ba sa shiga amma abin al'ajabi da mamaki sai ga suratul hajji tana ba mu labarin wani kare karen ya zama mai arziki karen ya zama mai daraja karen ya zama mai marsaba. karen ya zama mai kima karen ya zama mai alfarma me ya ma karen nan wa'annan abubuwan duka <clears throat> ya bi wasu ne bayan Allah sunansu waliyan Allah aya ta tara cikin suratul kahfi Allah yana cewa am hasibta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 shi wannan kare yadda aka yi sunansa ya fito a cikin alkur'anin Allah ya girma ta inda wannan kare ya samu daraja da martaba kamakon ya bi ya bi wasu waliyan Allah ya yi zama tare da su shi karen ya samu wannan daraja to saboda haka nan duk mutumin da yake maka wai zama da bayan Allah ko kasancewa da bayan Allah ba a samun wata daraja ko martaba a duniya ko a lahira to wannan ya jahilci addinin musulunci mummunan ya jahilci addinin musulunci mummunan jahilci domin su a sabon kashi lokacin da karen nan zai bi su yana kare sun kore shi amma ya komawa ya ta bin ya ta a ƙarshe har sai da Allah ya saukar da wannan kudura tashi ta zama karama a gare su karen nan ya buɗe baki ya magana ya ce yana son ya bi su ne don ya samu albarkatun su shi ma ya je bauta ma Allah tare da su sannan suka da suka bar karen suka ya bi su suka tafi tare da shi to kamar yadda muka faɗi a farko in dai mutum ya bi wani waliyin Allah ko ya riƙe wani waliyin Allah da nufin shirya da amfanuwa duniya da lahira ko da lallai shi na zai rabauta tun daga kare ma ya bi waliyin Allah ya rabauta Qur'an ya ce wata rashansa idza tala'at zawar an sa'in zatil yamini ta yamini wa iza darabat taqridu ƙaridu shimali وهم في فجوة وهم في ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا to duk mutumin da Allah ya batar da shi duk mutumin da bai da rabo falan ta ji da lahu waliyan murshida zata ka ga bai da wani waliyi a rayuwarsa wanda wannan waliyin zai zama murshidinsa wanda zai shiryar da shi shi waliyi rabo ne sai wane da wane Qur'ani yace wa tahsabuhum ayqazamuhum ruqudun wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal yace wa kalbuhum bati'un zira'aihi bil wasidi law istalata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba kaji kalman inda sunan karama ya a cikin alqur'ani daga ran da Allah ya saukar da wannan aya har kasa ta nade ana ana karanta sunan kare ana samun lada wa kalbuhum wa kalbuhum wa kalbuhum ba su in zira'ihi bil wali idan an bi shi shiriya yake ɗora bawa a kansa idan ya ɗora bawa a kansa bawon kuma ya bi wannan shiriyar to sai amfani da shi duniya da lahira to ina ga a takaice kusan wannan shine amsan tambayin da kai akan wali da fatan Allah ya sa mu Amin, amin, amin. A kura salar ban kibla a suna na Fuad Umar tare da mu a wannan lokaci, bawon Allah wato malami wanda aka fi sani da suna malami Baruta, cike tare da mu yake ba mu karatutuka masu sada a shaika wato Salihu kedan a shike tare da mu Abdullahi a wato mai lakabi malami Baruta. Malami Baruta Sheikh Ibrahim Anyas, wannan bawon Allah nan, wato wanda yake Dun mutanen Tijaniya sun yadda kaman babban waliyi ne wannan bawan allah akwai waɗi maganar da muke ji cewa kaman ranar tashi alkiyama zai kwashe mutane ya sa su aljanna shi kuma wasu mutane ma an ji wani lokaci a taski wani karatun da ka taba yi ka ce akwai wani bawan allah mai suna kwame nkrumah daga ghana da kuma yakubu gowon daga Najeriya wanga duka kace za su shiga aljanna to wanga kuma duka arna ne ba musulmai ba suka mutu menene ainihin bayanin da zaka yi muna mu fahimce wannan maganar nan shin shai ibrahim yana da wannan iko zai kwashe mutane ya sa su aljanna wasu ma wata aljifinsu zai sa su ya shiga da su cikin aljannan nan muna tare da kai na san kaya muna bayani mu fahimce wannan maganar nan bismillah sheik ki block fm ki block fm wato wannan kaset nawa da kagi ko wannan magana da kuka ji a kaset mm-hmm. na maganin zancen maulana shakku ibrahim inyas ne da zai in kurma da yakubu ga wanda ironsi zai shigar da su aljanna kuma gashi ba musulmi ba ne wasu ma daga cikinsu sun riga sun mutu kamar iransu ya mutu koma ya mutu ya kudu ga wani kaɗai yake da rai kawo yanzu haka magana da yake yana raye. Shi wannan magana ba a sa maganan da na yi duka a cikin wannan kaset ɗin ba. Sai zama kaset ɗin an rage wani magana aka sa wani magana ɗin. Amma yanzu zan maka bayani wancan maganan da aka rage wanda ba a saka ba don bayanin ya fito duka kuma ka ji makircin da aka dan kulla mini ko aka dan shiga mini hmm. so da batanci irin na mutane hmm. wanda a lokacin da ne wannan maganan muna faɗin karamomi su waliyan Allah Allah ya musu baiwa da karamomi daban-daban iri-iri kala-kala daga cikin karamomin da Allah yi wa bayan Allah akwai wanda in ka gan shi so ɗaya ba a rayuwarka in an kai lahira Allah ba zai kona ka ba daga cikin bayan Allah ban ce maka shi Ibrahim ba fa waliyan Allah wanda Allah ya yarda da su akwai wanda in ka gan shi mhm. so ɗaya ma a rayuwarka albarkacin ganinsa da kai in an ce lahira Allah ba zai kona ka ba hmm. akwai wanda in ya shigo gari ya saka kafarsa guda ɗaya ba ma biyu ba su mutanen garin da Allah zai musu rahama. Akwai wanda in yi numfashi a cikin gari, mutanen garin baki sai Allah zai musu rahama. Akwai wanda in aka ci abinci tare da shi ko ya ci abinci ya rage aka ci Allah zai wa mutanen da suka ci wannan abincin ko suka ci ruwan da ya rage rahama. Akwai wanda in ya wuce ta makabarta ya addu'a hatta da wanda suke cikin azaba Allah zai musu gafara da rahama albarkacin wannan bawan Allah waliyin nasa akwai su nan iri iri iri iri iri iri kala kala kala kala kala kala daban-daban akwai irin su Abu Yazid al-Bastami Abu Yazid al-Bastami yana kan abin hawa bulalarsa ta faɗi wani bawon yana kokarin zai sauko ya ɗauki bulalan wani bawan Allah ya mika masa bulalar wannan aikin shi ne kaɗai wannan bawan Allah da ya je lahira Allah ya masa rahama da gafara ya yi wa waliyin Allah hidiman kawai bulalarsa ta faɗi ƙasa yana kan abin hawan tsadan baita tuna nan barkatai da yawan gaske wannan na buga maka misalai ne na waliyan Allah da masu baiwa wanda Allah ne ya so ya ga dama ya yarda da haka a kansu saboda Allah ya musu alkawari a cikin suratul suratul yunus لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو ذلك هو الفوز العظيم. To na ɗaukan maganar Shehu Ibrahim Ibrahim radiyallahu yana cikin irin wa'annan manya-manyan waliyyi na duniya. yana cikin irin wa'annan manya-manyan waliyai wanda Allah ya yarda da su yana cikin irin wa'annan waliyai manya-manya wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya ba su abin da ya ba su tsakanin ki da su a wancan lokacin da ne wannan kasa din muna maganan karamomin ne sai muka yi magana inda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nan yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idan annani khalifatu tijari Ibrahim yana cewa radiyallahu ta'ala anhu wanda yake so na masoyi da kuma wanda ya gani in alƙiyama ta tsaya waɗannan guda biyu wanda yake so na da wanda ya gani din alkiyama ta tsaya suna cikin aljanna ta dawwama kuma wannan magana na faɗo ta ne ba kirkira ba ce haka take daga nan magana ta ci gaba a wancan lokaci har muka kawo kan su in kurma su ironki su yakubu wani kan sun ganshi kuma suna kansa kuma sun masa hidima sai nan ne nake ƙara bayani a cikin wancan din na ceto, amma fa an tambayi shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu lokacin da ya je misra eh, ko saudiya ne sun tambaye shi suka ce shi ibrahim mun ji wani baiti da ka faɗi cewa man yuhibbuni wa manyarani rani. ni jannatil khuldi bila bihutali wanda yake santa da wanda ya ganka dukkan yan aljanna ce aljannar mata dawwama ce bayan kai ka faɗi wannan kalma ya ce ƙwarai ni na faɗe ta sai suka ce na ta ya al'amarin yake ita al'amarin haka yake da kuka ji na faɗi duk mutoyi na ɗan aljanna ne wanda ya taɓa gani na shi ma ɗan aljanna ne sai suka ce masa shi bayan kar ka manta fa kai dinnan kana yin tafiye tafiye kuma tafiye tafiye nan da kake yi ba garin musulmi kaɗai kake zuwa ba har garin kafirai ma waɗanda ba musulmi ba tana zuwa kuma ko garuruwan musuluncin da kake zuwa wasu garuruwan musuluncin ai da akwai waɗanda ba musulmi ba kafirai to yanzu duk wanda ya ganka shi nan ko kafiri ne ya zama dan aljanna suka tambaye shi Ibrahim ni kuma nake mayarwa a wancan kasa din da ba a sa muku wannan ba sai shi Ibrahim ya ce na ji tambayan ku da Allah ni ma zan muku tambaya sai shi Ibrahim sai ya ce musu tambaya ba da zan mu da Allah Abu Jahil ya ga sayidina wa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko bai gan shi ba sai suka ce ya gan shi ya gan shi ya gan shi ya gan shi har ya yi zamani da shi sai shi ibrahim ya ce shi kenan kun faɗi jarrabawa ba ku ci jarrabawa ba sai shi ibrahim sai ce musu ai abu jahil bai ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama irin ganin da sai da na abu bakar da umar da usman da aliyu da sauran sahabbai su kai masa ba da abu jahil ya ga manzon allah sallallahu alaihi wa irin ganin da sayyidina abubakar da umar da usman da aliyu kai mata da yanzu haka da yanzu haka bai shiga wata ba da yanzu shi ma yana aljanna da haka ni ma irin wannan ganin ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama gani na makanta saboda bai yi imani da shi ba bai karɓi addininsa ba bai samu haskensa ba kuma bai shiga cikin shiryar manzon Allah ba har ya mutu kafiri ta ce wallahi haka ne sai ce to ni ma irin wannan ganin ne ni ma irin wannan ganin ne duk wanda ya ganni da sharaɗin bayan mutum ya ganni ya so ni to sai ya yi aiki irin nawa ni ko aiki na duka إذا صار خل إذا إذا صار خير الناس إذا إذا صار خير الناس سرت ni kuma aiki na duka irin aikin manzon Allah ne to duk wanda ya gani ya karɓi addinin annabi a hannuna kuma in tsaya ya kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan ya zama dan aljanna amma wanda ya gani bai yadda da abin da nake yi ba ko bai karɓi addinin annabi ba ko ya karɓa bai yi addini irin yadda ya kamata ba to na hukuncin sa yana kansa a wancan kasa din muka ce da haka nan in wa'annan mutanen sun karɓi addini to shi kenan in ba su karba ba ga abin da dai Ibrahim ya faɗi radiyallahu ta'ala wannan shine abin da muka faɗi a wancan lokacin amma ba wai mun ce shi Ibrahim zai ɗauki kafiri ya kai shi aljanna ba a aiko ne sabon Allah masoyin shi Ibrahim sai dai annabi ne kaɗai ya isa ya kwashi masu saƙo ya shigar da su aljanna amma ba wani halitta ba a lahira. annabi ne kaɗai da ka da safan Allahnka da laifukanka ba ga dama ya ka a wurin Allah ya yiwu amma ba wani makaloki ba. waliyan Allah suna ɗora mutane ne akan shirya idan ka bi shirya su sakamakon shiryar da kai su sun amfanar da kai a duniya da lahira wannan shine abin da na faɗi a wancan lokacin. Wanda kuke sararin mun kibla FM wannan Claire ne kaman an munana ma wato kalmomin da sheik mai barota ya yi domin maganan gada bayanin da ya yi ya ci karo da wani guntun audio da aka yi yawo da shi duniya wanda in ka ji she ka gane cikakken maganan amma ga shi kan kibla fam ya warware maganan tun farko har karshe ya ce a ga maganan cikakken maganan ke ne fada to mu kuma yau da muka ji wannan bakin shi mun gane sai da mun ji wannan tsohon audio na mun san kaman guntu ne aka yi tallan shi ba zo muna da cikakken bayani ba domin gaske sheik ni kuma ina cikin waɗanda yake da muka ji wannan audio ce ban fahimce ba ban fahimce ba na ce kai wannan maganan ga kuwa haka yake to amma ce na ce mun Allah ya bamu yawanci da lafiya ran da zamu ji bakin shaik mai barota a zamu mishi wannan tambaya domin mu gane iyaka bari mun gane mun fahimci kuma maganan nan karara da yake kamar ba haka ka fada ba abin da ka fadi shi kenan ka maimaton kibla fm da yake kowa da ke son gaskiya da ya ji wannan magana ya san shehu ka yi magana shayi magana ta karshe ko tambiya ta karshe shi dai shin wa'anda manzan allah zai cece su ya sa su aljanna ko allah wannan mutane musulmai kawai ne ko dai arna kuma su shiga aljanna kamar maybe yahudu da nasara su kuma za su shiga cikin wannan wanda zai matsu ceton ko dai a'a musulmai ne kawai za su samu wannan ceto ina so a muna wannan bayani shaid to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina rasulillah sallallahu alaihi wa sallam abin da nake son ka fahimta shine inda wani mutum kafiri wanda bai musulunta ba inda zai shiga aljanna to to amin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne farko ma'ana abu lahabi kaga ai ammi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ne wajen mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sannan kuma ga ma wanda ya reni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shi kuma shakiki ne uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina Abu ta ga wannan duk sun mutu ba cikin musulunci ba to inda wani mutum wanda ba musulmi ba zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da wayannan guda biyun su ne farko don haka duk mutumin da ya mutu ba tare da kalmar shahada ba ƙur'ani yana cewa ah, wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin hmm. duk mutumin da ya rike wani addini ba na musulunci ba duk wanda ya bauta ma Allah cikin wani addini ba na musulunci ba falan yuqbala minhu har gaba da abada Allah ba zai karbi wannan bauta ba wanda kuma yayi wannan bautan wa huwa fil akhirati min al wanda yayi wannan bautan ran tashin alkiyama a lahira yana cikin masu tsara kuma Allah bai san wani addini ba kuma bai yarda da wani addini ba sai addinin musulunci yana cewa inna dina inda Allahil islam da nan wannan ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ran tashin alkiyama waɗanda suka mutu a cikin gidan musulunci ne to amma sun zalunci kawunansu ta hanyar ma'asi da zunubai wanda yarin jayi ayyukan ladansu a yadda hadisi ma suka nuna har cikin gidan wutan ma annabi zai shiga ya je ceto wasu daga cikin gidan wuta ya kai su aljanna sallallahu alaihi wa sallama duk da imamu bukhari akan abu lahabi duk da imamu bukhari ya ruwaito hadisi sahihi cewa bayan mutuwan abu lahabi an gan an yi mafarki da shi ma'ana aka tambaye shi ya samu lahira ya ya tsinci kansa ya ce wallahi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya aka saukar masa da tura guda tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma agana an maluhu wa ma kasaba fa yusla naran zata lahabi zuwa ƙarshen sura yace wallahi yana cikin wuta ana masa azaba amma ban da ranar litinin ranar litinin ana sassauta azabar ko kuma ranar litinin ma ana ɗaukewa za a masa aka tambaye shi to me yasa haka nan yace saboda ranar da aka haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yangarsa suwai batul aslamiyya ta zo ce masa albishir cewa matar dan uwanka ta haifi ɗa namiji sai ya murna da farin cikin an haifi ɗa namiji shi ba wai yayi murnan an haifi annabin Allah bane a lokacin ai ba wanda ya san annabin Allah ne sai Allah shi kadai a lokacin ba da ya san manzon Allah ne sai Allah shi kadai shi dai murnar kawai da yayi an haifa ɗa namiji matar ɗan uwansa ta haifa ɗa namiji sai ya murna sai ya farin ciki albishir ɗin da suwai batal aslamiyya ce masa sai ya ce na iya taki saboda wannan albishir mai daɗi Da kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu har ya kai shekarun wahayi Allah ya aiko shi abu da yana cikin mabiya yana cikin yan adawa yana cikin wanda ji karfan addini kuma abu lahar yana cikin wanda suka yi iyakacin kokari wajen hallatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya karanta tarihi ya san irin cutar wadda. abu lahar ya wa manzon Allah da shi da matarsa sallallahu alaihi wa sallama duk mutumin da ya cutar da annabi Allah ba zai masa rahama ko gafara ba har gwara ka cuci Allah da ka cuci manzon Allah shi ma cutar Allah ba abu ne mai kyau ba amma na Allah akwai sauki amma ban da taɓa annabi wanda ya taɓa hurumi ko mutunci ko alfarman manzan Allah ya gama yawo Qur'ani yana ce mana cikin suratul ahzabi innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum azaban muqina wanda ya cutar da Allah ko ya cutar da manzan Allah to Allah ya dine musu albarka wanda suka haka kuma Allah ya tayar musu azaba ta wulaƙin kiran tashin alƙiyama iko abu lahabi yana cikin shugabanni na gaba-gaba da suka cutar da manzon Allah irin su abu lahabi irin su abu sannan kuma bayan cutar wanda ya yi shi ne kafirin da aka samu wanda ya faɗa ma annabi kalma ta zagi kai tsaye lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su Allah ya saukar masa da wa'anzar ashira a aqrabina sai eh, annabi sai ya kira su ya kira su sai ya isar musu da sakon Allah da ya da sakon Allah gare su a matsayin su ne yan uwansa na kusantansa da Allah ya masa umarni ya fara da su Abu Lahi yana miƙiya sai ki haza da autana ko da wannan ka kira mu kawai don mu yarda kai Allah guda ɗaya ne kai annabin Allah ne manzo Allah ne don wannan ka kira mu ne sai ya faɗa ma annabi wannan kalmar da Allah ya biyar masa na tabbaciyar da daga nan ƙur'ani ya tabbatar da dai shi dan wuta ne shi da matarsa amma hadisi ya zo a cikin sahihul buhari duk ranar litinin ana son sauta masa azaba saboda murna da farin ciki da ya yi da aka yi masa bishara an haifi masu ɗan ta haifi ɗa namiji shi ne malamai suke cewa to kaga da ya yi imani ya karɓa addini kuma ya rayu cikin sahabbai da ya ma abin kenan zai zama musamman mu masu yin maulidi muna kafa wannan hujja a wajen murnar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi sallam to da haka in na koma kan tambayar ka a takaice hadisan guda biyu ne na ceto a ko madina yanzu ka tafi ka shiga masallacin manzon Allah za a ga hadisan suna nan a rubuce a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? a yanzu haka a araidar sharifa a masallacin suna nan rubuce da ruwan gol an rubuta ga abin da suka rubuta cikin allo blackboard ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shafa'ati yawm al-qiyamati haqqun faman lam yu'min biha falaysa minha hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko na ran tashi al-qiyama gaskiya ne wanda bai yadda zan yi ceto ba bai cikin wanda zan cece su hadisi na ɗaya kenan hadisi na biyu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana eh, a rubuta a cikin roba a yanzu haka daban annabi a cikin masallacin sai za ka wani hadisan guda biyu suna nan ba su biyu ba ne amma dai guda biyu ne muke magana a kansu hadisan sun kai kamar guda biyar ko shida wanda aka rubuta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu yana cewa shafa'ati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shafa'ati yawmal qiyamati li ahli al-kaba'ir min ummati Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya ce ceto na ran tashin alkiyama da masu manya-manyan zunubi ne 'yan al'umma na masu manya-manyan laifi wanda laifin su ya kama a kai su wuta annabi ya ce su zan ceta da haka nan ceton annabi wanda ya mutu babu musulunci ba kalmar shahada ba zai same shi ba wannan shine amsar tambayar ka ta taicin Masha Allah, a wato shaki ya kyautata muna lokaci kwarai kuma muna matukar godiya lokacin da ya bamu ma ya wuce ma ya hakuri ya mana bayani domin mu fahimci wato karatun. In Allah da jima ba za mu sake dawowa mu kawo shaik ya zo mu taka other topics kuma on Kibla FM ciki kun Allah. Shaik godiya muke ina son ka doki minti daya biyu ka yi magana a wato ta karshe ya su al'umma su ji wani irin shawara ne za ka ba su kafin ka sallama na bismillah sheik a shawara da nake son na ba musulman duk duniya da daya shine mu musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana nasara sun kasu bayan tafiyan annabi isa sun kasu kashi saba'in da ɗaya saba'in duka in wuta ne ɗaya ne yan aljanna yahudawa bayan tafiyar annabi musa sun kasu kashi saba'in da biyu saba'in da ɗaya dukkan su yan wuta ne kashi ɗaya ne yan aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'ummar ko za ta kasu kashi saba'in da uku saba'in da ukun nan saba'in da biyu duk yan wuta ne kashi ɗaya ne yan aljanna to da wannan hadisi nake so mu musulmi tunda wannan rarrabuwa annabi ya faɗi zai faru da mu sai mu rarrabu akwai mu yan dariƙa akwai yan kadiriya akwai yan wasu dariƙa ko da yake mu ba ma ɗaukan kuma a matsayin ƙungiya akwai yan irana akwai yan shi'a akwai yan waye akwai yan waye ga su nan dai kala kala to kiran da nake son ne mana shine tunda har wannan kaddara ce ta ubangiji kudura ce rarrabuwar mu ba ba za mu iya haɗa kanmu mu zama abu ɗaya ba tunda da annabi ya ce za mu rabu to dole ko sai an rabu to rarrabuwan mu kar ya sa rarrabuwan ya zama mummuna mu dinga zagi a tsakanin tsakaninmu muna kafurce junanmu muna ɓace wa'annan muna yi ma wannan sharri muna ma wannan kazafi abinda mutum bai faɗa ba a ce ya faɗa ko a ɗauko odiyon wani mutum a yanke wani wuri a sa wani wuri don a ɓata shi mu ji tsoron Allah mu so junan mu duk da ba za mu iya haɗuwa mu zama abu ɗaya ba za mu iya haɗa kai wasu amma dai ƙaunaci ɗan uwanka gwargwadon iko ka sani kai ba ka da wuta ba ka da aljanna kuma ba kai ka haɗu shi ba kuma duk aƙidar da ta ga ɗan uwanka yana yi zalika ta aziz al alim kamar yadda kake son aƙidar ka ba ta son ka bari shi ma ka yake son tashi baya son ya bari to ga zagi shi ko kafirta tashi, ko shi mata mutunci ko wulaƙanta shi ba shi ne sa shi ya shirye ba addinin ma da kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah yana ce masa innaka la tahdi man ababta walakin Allah hadi man yasha ya rasulullah ba za ka iya shirye da wanda kake so ba Allah shi yake shirye da wanda yake so da haka nan mu rage gaba da kiyayya tsakanin mu mu kaunaci mu gwargwadon iko mai koyi da addinin mu addinin musulunci annabi musallallahu alaihi wa sallama ya zauna da yahudawa lami lafiya ya kuma zauna da kiristoci lami lafiya mu zauna ƙarƙashin lakum dinukum waliya diyin kuma mu koyi da maganar manzala sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya imani da Allah da nan tashin alkiyama ya faɗa alkhairi in bakinka ba zai faɗa alkhairi ba ke shiru kuma kar mu manta da ayat da take cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu abinda ka faɗi da abinda ka aikata da nawaye da duk kanan dai abinda mutum ya karanta ko abinda mutum ya fahimta na aƙidarsa ba zai iya raba wani da tashi aƙidar ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ma da kansa Allah yana ce masa innaka la a ahbabta walakin Allah ya Hadiman ya sha. ya rasulullah ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba sai dai Allah shi ne zai shirya da wanda yake so ita shiriya tana hannun Allah ne idan mutum ya zama ba a ƙida kuɗe da shi ba zaginsa da kafirta shi da ci masa mutunci da wulakanta shi da tozarta shi da ya masa sharri da ƙazafi ba shi ne abu mai amfani ba mai koyi da karantarwar alkur'ani da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna labi lafiya da yahudawa a madina ya zauna labi lafiya da kristoci a makka duk masu addinan nan annabi ya zauna da su lami lafiya kuma mu zauna da yan uwanmu da cikin gidan musulunci lami lafiya yan uwanmu ma wanda ba musulmin ba mu zauna da su lami lafiya don su ga kyawawan koyarwa na annabinmu a tare da mu ko sa sha'awar addininmu wannan shine minti ɗaya da ka bani ko minti biyu ma na ganin ya wuce muna godiya kwarai shai fatan Allah ya taimake mu ya taimaki al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya ɗaukaka musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai duk kafiran duniya da suke neman ciwon musulmi mutunci ta hanyar yin ta'annitanci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya mayar musu da sharrunsu. Allah ya tsare mana mutuncin manzon Allah ya riga ya tsare Allah ya ƙara tsarewa duk wanda zai taba mana annabi Allah kai mana maganinsa Allah ka ƙara mana son manzon Allah Allah ka kashe mu da raka raya mu da son manzon Allah ka kashe mu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka samu a cikin cetonsa Malam Umar Fuad kai ma na gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah Ina sauraron ka. Mun gode wa alaikis salam wa rahmatullah wa barkatu bawan Allah mai suna a sheikh abdullah a wato salihu abdullahi amma lakabin si malam mai baruta shi ya zo kibla fm ya zo ya yi muna karatu mai sada a muna mishi godiya kwarai wa ma sabon hakuri kuma a lokacin da muka haje za mu yi magana da shi ma ya wuce amma ya hakuri ya yi bayani domin mu fahimci karatun nan website na kibla fm shine www www.kiblafm.com duk wanda kake da wani magana ne da kake son ka fada ka hau kawai na website ka duki nambobinmu ka yi kira an ba ka dama lokacin da ake shiri in an ba da dama kira a ya su ka yi magana ɗaya biyu in wani tambaya ne ko wani guntun karin bayani you welcome again website mu shine www.kiblafm.com sa'annan kuma ku subscribe youtube channel na cable fm wannan wurin kuma muna push transmission in ka subscribe ka danna notification a wannan icon nan in ka danna wannan wurin da an push transmission wurin nan ya baka alert ka san kama muna labin cable fm amma number one stop mu shine website mu official website na cable fm www.cablefm.com until our next presentation sunana da Umar ina ce ma dukanku peace